والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأكمال الأكملان على أسعد النبيين وإمام المرسلين وقائد الغر المحجرين محمد بن عبد الله الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين يوم ما masu بركة بركة mu da المجلسين ماكو ماكو wanda كرن karanta ثم موارد الأمان المنتقى من إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان للإمام العلامة ابن القيم الجوزية عليه رحمة الله وندير يرسل شكرا تدري بقي له بسنة طيبان هجرة انتقاء الشيخ علي الحسن الحلبي حفظه الله تعالى يومنا شاب قيد لوتن بيو hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam shekara 1448 wanda ya daidai da ɗaya ga watan takwas miladiya ta 2026 wannan shine darasi na biyu a cikin wannan littafi mai albarka yau za mu tashi albabul awwal malam yace inqisamul qulub lamma kana al-qalbu yusafu bil hayati wa wibbiha انقسم بحسب ذلك إلى أحوال ثلاثة أولا القلب الصحيح وهو القلب السليم الذي لا ينجو يوم القيامة إلا من أتى الله به كما قال تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم والسليم هو السالم وجاء على هذا المثال لأنه للصفات كالطويل والقصير والظريف فالسليم القلب الذي قد صارت السلامة صفة ثابتة له كالعليم والقدير وأيضا فإنه ضد المريض والسقيم والعليم وقد اختلفت عبارات الناس في معنى القلب السليم والأمر جامع لذلك أنه الذي قد سلم من كل شهوة تخالف أمر الله ونهيه ومن كل شبهة تعارض خبره فسلم من عبودية ما سواه وسلم من تحكيم غير رسوله فسلم في محبة الله مع تحكيمه لرسوله في خوفه ورجائه والتوكل عليه والإنابة إليه والذل له وإيثار مرضاته في كل حال والتباعد من سخطه بكل طريق وهذا هو حقيقة العبودية التي لا تصلح إلا لله وحده فالقلب السليم هو الذي استلم من أن يكون لغير الله فيه شرك بوجه ما بل قد خلصت عبوديته لله تعالى إرادة ومحبة وتوكلا وإنابة وإخباتا وخشية ورجاء وخلص عمله لله فإن أحب أحب في الله وإن أبغض أبغض في الله وإن أعطى أعطى لله وإن منع منع لله ولا يكفيه هذا حتى يسلم من الانقياد والتحكيم لكل من عدا رسوله صلى الله عليه وسلم فيعقد قلبه معه عقدا محكما على الاهتمام والاقتداء به وحده دون كل أحد في الأقوال والأعمال من أقوال القلب وهي العقائد وأقوال اللسان هي الخبر عما في القلب وأعمال القلب وهي الإرادة والمحبة والكراهة وتوابعها وأعمال الجوارح فيكون الحاكم عليه في ذلك كله دقه وجله هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فلا يتقدم بين يديه بعقيدة ولا قول ولا عمل كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله أي لا تقولوا حتى يقول ولا تفعلوا حتى يأمر قال بعض السلف ما من فعلة وإن كبرت إلا ينشر لها ديوانا لما وكيف أي لما فعل وكيف فعل فالأول سؤال عن علة الفعل وباعثه وداعيه هل هو حب عاجل من حبوب العالم وغرض من أغراض الدنيا في محبة المدح من الناس أو خوف ذنبهم أو استجلاب محبوب عاجل أو دفع مكروه عاجل أم الباعث على الفعل القيام بحق العبودية وطلب التودد والتقرب إلى الرب سبحانه وتعالى وابتغاء الوسيلة إليه ومحل هذا السؤال أنه هل كان عليك أن تفعل هذا الفعل لمولاك أم فعلته لحظك وهواك وثاني سؤال عن متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك التعبد أي هل كان ذلك العمل مما شرعته لك على لسان رسولي أم كان عملا لم أشرعه ولم أرضه فالأول سؤال عن الإخلاص والثاني عن المتابعة فإن الله لا يقبل عملا إلا بهما فطريق التخلص من السؤال الأول بتجريد الإخلاص وطريق التخلص من السؤال الثاني بتحقيق المتابعة وسلامة القلب من إرادة تعارض الإخلاص وهوى يعارض الاتباع فهذا فهذا حقيقة سلامة القلب الذي سمنت له النجاة والسعادة ما لن يتشي بابنا فرق farko زكاتا raben zukata rabe-raben zukata halayyar da zuciyar ɗan adam ke samun kanta a ciki rabe-raben zukata dangane da bibiyar nassoshi na shari'a da malamai suka yi sai suka ga shari'a gaba ɗaya ta kafa zukatan bayi zuwa kashi ba ta da lahudu hudu ko dai ta fada a karo na kason farko ko na biyu ko na uku kowane kaso yana da yanayin da yake kaiwa ga wannan yanayin kuma tana da wata ɗabi'a da idan ta samu kanta a cikin wannan yanayin take siffantuwa da ita kamar yadda kuma kowanne daga cikin ɓangarori uku za a iya samun ɗan motsi ta matsa daga inda take ta koma zuwa ga yanayi mafi kyau ko kuma wani iyazu billahi ta faɗa cikin yanayi mafi muni Ibn al-Qayyim alaihi rahmatullah wannan maganar inqisamul qulub din an same shi ne istiqra'an ta hanyar bibiyar nassoshin Alƙur'ani mai girma da kuma sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malam yace yayin da zuciya ta kasance bisa dalilai na ilimi za a siffanta ta da rayuwa idan ta ɗabi'antu da ɗabi'un rayuwa idan ta zamto a farke take in ta zamto a fadake take in ta zamto ayyukan da ma'abucinta yake yi ayyuka ne da suke gwada yana cikin hayyacinsa suke kan gwada bai suke kan saiti suka dace da abin da Allah da manzo yake so wanda waɗannan abubuwan su kuma su ne sinadarai da suke daga rayar zuciya kamar yadda ake samun sinadarin da yake kashe zuciya Allah jalla wa ala daga cikin jinsin zukatan da ya magana shi ne irin zuciyar da tsatsa take baibaye ta wannan tsatsar akwai ta'azu da ɗabi'u da halayya da ke kaiwa zuwa ga wannan kamar yadda idan an so kuma a a kubuta gabarin wannan tsatsar akwai ɗabi'u da ta'adu wanda dole sai an bi ta wannan hanyar sannan za a samu tsarkaka wanda idan muka so mu mu zurfafa wurin yadda misali manzo sallallahu alaihi wa sallam yake maganar irin canjin zuciya in ka ɗauki hadisin da ya zo cikin sahihan bukari wanda alaihi sallam ya buga wani misali mai zurfi mai tada hankali inda yake siffanta yadda zukatan bayi suke daga cikin zukatan bayi akwai zuciyar da take zamtowa tamkar kofi ne ka kifa shi haka abin da yake mazubi yana da ciki idan an zuba wani abu zai zauna a ciki to amma idan aka ɗauki wannan matsin sai aka kifa shi to ta ina ma za a zuba ta ina ma zai shiga ballantana har ya zauna annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa asbaha kal kusi mujaffiya la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkara to kaga wannan an riga ne an rufe ma zuciyar Allah kiyaye to sai so cewa alkhairi ba zai shiga ba izina ba za ta shiga ba duk abin da ake gani a wa'asku, wannan ba zai mata tasiri ba ya shiga kamar faɗin Allah da ya ce wa iya kulla ayatin la yuqiru biha to an riga an rufe zuciya ta zama ma matacciya to malam yace ana siffanta zuciya da rayuwa kamar yadda zuciya tana siffantuwa kuma da kishiyar rayuwa mutuwa to in ku har za a samu rayuwa har ya bayi kuma zuwa mutuwa to akwai hali na tsakiya kuma shine rashin lafiya sai zama akwai ingantacciyar zuciya akwai zuciya marar lafiya akwai kuma matacciyar zuciya kowanne akwai sabubban da ke kaiwa gare shi ya ce shi ya sa idan ka tattara za ka ga zukata ɗin sun kasu kashe uku kaso na farko alkalbu sahih ingantacciyar zuciya zuciya mai lafiya malam ya ce wannan da yaren shari'a alƙur'ani ya kira ta alkalbu salim subhanallah kalli wata balaga ta alƙur'ani sai bai ce alkalbu salim sai ce alkalbu salim tare da cewa wurin wanda yake ganin akwai taraduf fi lokacin arabiyya to da as-salim da as-salim da zaka iya cewa ma'anahu sahih abu mai lafiya abu ingantacce amma idan aka so a zurfafa cikin ma'anar a yaran salim wannan sira ce ta ala wazni fa'il wannan sirar kuma ta ala al-mulazama ta dullu ala al-istimrar tana gwada cewa abin ya dawwama ya lazimta abin ba ta iya raba shi da shi abin ya zama jiki shi yasa kaje daga cikin sunayen Allah al-Alim al-Qadir da wannan sigar sigatu fa'i yace lafiyayyar zuciya wadda ma'abocinta ba zai ku zuciyar da ma'abotanta ba za su kubuta ba har sai sun zo Allah da irin wannan zuciyar mai lafiya mai nagarta wadda take cikin hayyacinta kamar yadda Allah jalla wa ala ya faɗa a cikin shu'ara ranar alkiyama da dukiya da ƴaƴaye ba ta yin amfani yawma la yanfa'u malun wala banu wannan ka'ida ce mubbalida cikin qawaid na lahira abinda mutane suke la tarawa a duniya su yi takasur da shi su yi alfahari suna ke sharai suna jin cewa wannan kamar wani ma'auni ne a wurin su na fifiko to a ranar gobe alkiyama a gaban Allah wannan ma'aunin baya aiki kamar yadda a wurin Allah ya ce ma abna anni maliya halaka anni sultaniya khuduhu faghuddu to qa'ida ce mutarida la yanfa'u mal wani banun da dukiya da ƴaƴaye ba za su yi amfani ba illa man ata Allah bi qalbin isiri, sai wanda ya zo wa Allah da zuciyar da take kubutacciya ga barin shirka domin wannan kubutacciya ga barin shirka shine asalin shi shine asalin ingancin nan da a ce zuciyar bata kubuta ba ga barin shirka to da cin abin da za ta yi na nagarta ba zai mata amfani ba da ba zai mata amfani ba za ta ci gajiyarsa ba za ta ci moriyarsa malam ya ce wa salimin huwa salim ya ce shi ta ce dai kubutacciya ɗin ya ce wannan ya zo bisa ga yanayin an ba da wannan misalin domin a ɗora shi a kan sifa ce wadda ba ta rabuwa da shi ba wai a wani lokaci take samun salama ba a wani lokacin kuma musibar ta afka mata domin za mu zo mu ji akwai ayyukan kuma da Allah ya ce khalaqu amalan salihan wa asara sayyi'a to wannan su kuma wace irin zuciya ce idan idan ya bushi iska ya alkhairi ya bushi iska kuma ya yi ba daidai ba haka yake a koda yaushe ya da abubuwa to amma ita wannan salamar ba ka taɓa raba ta da irin wannan zuciyar kamar yadda misali ba za ka zo ka kalli wani ba ka ce wannan jiya na gan shi dogo ne yau kuma na gan shi gajere la yuqalu khas in kana tawilan fa tawil wa in kana duna dhalik fa duna dhalik sifa ce wadda la tanfaku an to haka ita ma wannan alqalbu sahih as-salim in dai ta siffanta da wannan wasfin to haka zai zama tare da ita me yasa domin me Allah zai ba wa zuciyar dama da tana ta aikin da kullum yake daɗa ƙara mata karsashi da ƙoshin lafiya sai ka ga Allah ya bata a kan turba. Kamar da yadda Alaihi Sallam ya fa kullun muyassarun bima fada. Ya amal fa kullun muyassarun kuli fada. Malam ya ce kenan lafiyayyen zuciya ko kubutacciyar zuciya ita ce wadda zuciyarta kubuta ɗin ta zanto wata sifa ce ta ka tabbatacciya a kowane lokaci haka take ta kubuta kamar yadda misali kake cewa ne ilimi za ka ce jiya jahili ba ne ko ka ce jiya ne ilimi ne yau kuma ya zama jahili ko mai cikakken iko Allah jalla wa ala yau kuma ka ce ba haka ba a'a sifa ce wanda la tanfaku ba ta taɓa rabuwa da zakarin Allah jalla wa'ala. Sai malam ya koma kan bayanin ita zuciya a sahih din alƙalbu sahih sai ya ce fa'innahu biddul marid ita ce kishiyar zuciyar da take da rashin lafiya. Ma'ana tun da an samu mai lafiya, to kenan rashin lafiya kuma zai iya kishiyar da ta ko? Eh na'am, ta ga wannan sai ta zama ita ce zuciya ta biyu kenan. ita zuciya al-mariyu ita ce wani zubin ake kiranta da astaqili ko a ce al-ali al-ali min al-illa والثقيل من الثقب كما يدعى الله يقول فنظر نظرة في النجوم فقال إني ثقيل أنا عليك to ita kuma wannan illa ɗin ko a sukun ɗin ko almarar kullum bi hasabihi zai iya zamtowa marad ne khafif rashin lafiya ne saisa saisa ko kuma ya zamto mai tsamari ya ya ya gawurta ya yi tsanani malam yace wal amru jami'u li dhalika annahu alladhi qad salima min kulli shahwa to zai yi fashin bakin salamar da ake magana kubuta din da ake magana daga menene ake sa ran idan zuciya ta kubuta shi ne za ta samu wannan sunan na cewa lafiyayya ce ya ce kubuta daga sha'awar da ta saba wa umarnin Allah da hannunsa abin da ya sa ibn qayyim yayi wannan qayyim shine ai akwai sha'awa ta tabi'a ita sha'awa ta tabi'a wannan ba a zargin mutum akan akan ko kamar yadda misali akwai so na ɗabi'a akwai kuma sanda shari'a ba ta baka damar ka yi shi ba sai da ƙaidi a nan ake maganar alwala wal bara wa za ka jibinci lamari wa za ka goyi baya wa za ka taimaka wa za ka so dole sai an ƙayyade shi bima yuhibbuhu Allah wa da abin da Allah yake so ya yarda da shi wannan abin abin ake ya saba wa Abin da Allah da manzo suke so ko da shi ne mafi kusanci gare sa to wannan aqidar tana farlanta cewa ka barranta daga gare shi ka zama baka da wata alaka da shi domin mai alƙalbu sahih soyayyarsa da ƙiyayyarsa duka tana ɗoruwa ne akan mahabbatullahi wa mahabbatu rasulihi sallallahu alaihi wa sallam malam ya ce wannan shi ne akwai maradun shahwa maradun shahwa shi ne mutum ya nufi ƙosar da wani jin daɗi da yake sa ran zai yi amma ba ta hanyar da Allah ne shar'anta masa ba ta hanyar da Allah ya shar'anta masa yayin da shari'ar musulunci ta zama shari'a ce da rayuwa sai ba ta rinjayen mana da iya janibin wasu abubuwa na ibadu ba wanda watakila ba ma iya halarto da maksudin da ya sa aka ce a yi idan ta cire ta abu dama ayyukan da Allah ya sa bayi su yi ɗaya biyu ne ko dai su zama ayyuka ne ma'qulul ma'ana kana iya hankaltar saƙon ko wani daga cikin saƙon ko ya zama manqulul ma'ana abin da sa aka ce a yi tsantsar bauta ce wataƙila in aka yi maganar fahara ka ce Allah yana so a tsarkaka kamar yadda ya ce wa yuhibbul mutatahhiri ko oh. sannan kai kanka idan ka tsarkaka din yanayin ka yadda take jin daɗi ba daidai yake da sanda baka tsarkaka ba to amma me yasa aka ce ai tsawafi sau bakwai saba'a. Limaza lam yakun thalathan Limaza lam yakun khamsan me yasa ba ai ba za a tsawafin ba sau biyar sai aka ce bakwai haka Allah ya tsara domin ya jarrabe mu ya ga zaɓi mai ɗa'a a wani sukun kai umarni ake bayar ko shi ya sa Allah jalla wa'ala da ya ba da umarni ga mala'iku usjudu li adam sajada al-mala'ikatu kulluhum ajma'u. duk sai suka yi sai wanda ya tangare wannan kangara ta zamto mai sababin sha'a tabewa duniya da lahiyar su kuma wannan ta zamto musu sababin rabauta duniya da lahira to akwai abin da ɗan adam yake sha'awa to shari'a sai ta saita masa shi saboda idan aka buɗe masa ƙofar duk abin da ya sha'awata zai bi shi to ƙarshe a nan zai halakar da kansa a duniyance da a lahiranci sai aka saita masa shi sa Allah ya ce wallazi na bi furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin yace faman ibtaga wara'a zalika fa ulaika humul aadu to a tare da hakan kuma aka samu kuma ana wa Allah karan tsaye ana yin ta'addanci kuma a nemi sha'awar a koma bayan guraben da ya shar'anta ko inda ya ba da damar mai duk wata sha'awa da ta saba wa umarnin Allah ko hannu wa min kulli da kuma wato zuciya lafiyayya ita ce wadda ta kubuta daga dukkanin wata shubha wadda ne ta ci karo da wani abu da Allah ya bada labari nan alfabar ya fi tafiya kai tsaye wurin abin da ya shafi al'aqaid al'asma wa sifat Allah jalla wa ala ya ba mu labarin sunayensa ya ba mu labarin jimillar sifofinsa wanda ba dan wannan hanyar ba ta labari ni da kai duk zurfin tunaninmu ba mai san siffanta Allah ba domin idanuwarmu ba ta taɓa ganinsa Zuciyar zuciyarmu ba za ta iya wato suranta yadda yake ba ko hankalinmu ko ba za mu iya wannan ba ɗan adam kaɗai yana iya tunanin abin da ya ga irinsa ne ko kwatankwacinsa to abin da baka gani ba Abin da ido ba zai iya riskarsa ba la tudriku al-absar wa huwa yudriku al-absar amma sai ya ba da labari sai ya ba da labarin cewa shi ahad samad ne lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ya ba da labarin cewa shi hayyun mai qayyum alimun qadir khabir karimun hakim duk ya bada labari shi ne karamci shi ne mai rangwaje ne shi ne tamsayi ne shi ne jin kai ne mai halitta ne mai azurtawa ne duk ya babba wa bayi labari kuma sannan bai tsaya a iya wannan labarin ba sai ya sanya alamomin da za ka tabbatar da haka a cikin duniya a cikin halittarsa wadda za ka gani ka daɗa sakankan cewa tabbas akan akan ciki wannan hali kutuwa sifatun habariya da gaskiya ba da labari cewa shi sama yake da komai cewa min asma'i al'a'la sama yake da komai a martaba da kuma makani subhanahu ta'ala da za abin da ka sani ya fi komai ɗaukaka ya fi komai girma to Allah yana sama da shi al'a'la ya ba da labarin cewa ya daidaita akan al'arshi irin daidaitan da ya dace da girmansa tare da cewa ni da kai mun san me ya daidaito kalmar sananniya ce a yarukan mu muna amfani da ita amma da zara an raba ta da Allah jalla wa ala to kuma Allah jalla wa ala shine ya san kuma yayi wannan abu hankali na da naka ba zai iya imagine ya ce ga yadda yake wato kwabo da kwabo ga yadda Allah jalla wa ala amma ya ba da labari abin za mu ji anan ibn qayyim Alayhi rahmatullah ya tura sako guda biyu sakon farko cewa babban abin da ke kawo farmaki ga alqalbu sari shine maradu shahwa na biyu ko maradu shubha waɗannan nan gaba malam zai zo ya ƙara bayani cewa da yawa wanda suka suka ɓace daga tafarkin Allah jalla wa ala ta wannan babu kalli guda biyu ta wannan bangaren ne ko dai tsabaki sha'awar cewa sai sun ƙosar da sai sun jiyar da kansu da ake sai suka sakar wa kansu linzami har suka fada fushin Allah ko kuma ta bangaren shubha shubha daban ilimi daban kawai mutum ya dinga tunanin to ya za a ce kaza ai an ce kaza to ya zama kaza kenan kuma wai sai ya mai da wannan ya zama hujja ya zama dalili kai ba ma iya ba sai kokarin ma ya rataya wa kowa ya wa kowa ilzami ya ce ba zai taka. alhalin bai samu wannan shubhar ba sai dan yana da wata shubhar daban yanzu misali aljahmiyyah mu'attila sun kore wa Allah sifat a tunanin su wai wannan mubalaga ce fi tanzi wai sun isa matuƙa wurin tsarkake Allah suka ce baya sama baya ƙasa baya waje baya ciki baya ko ina ibnu al-qayyim yace to ai al-mu'attil ya'budu adama to anan suna bautawa ba da kenan sun kore babu shi kamar yadda wanda shi kuma zai ce zai mubalaga wurin tabbatarwa yace ai Allah yana kaza kamar yadda nake kaza wa yanzu billahi shi kuma yana bautawa gunki kenan wannan shi ne to amma wannan shubha ba su fada cikin ta ba ta cewa kada mu siffanta Allah da kaza domin ai ɗan adam ma yana siffantuwa da kaza misali ya za mu siffanta shi da sifa kaza alhalin ɗan adam ma yana siffantuwa kenan ya zama kamar ɗan adam don haka shi ba kaza ba ne sai suka tafi a hankali shi ba kaza ba ne shi ba kaza ba ne shi ba kaza ba ne to kaga ba dan suna jin cewa Allah yana kamance ne da bawa ba da asman shubar bai kamata ta zo ba domin ƙa'idar da Allah ya sanya ya ce laisa ka mithlihi shay wannan ƙa'ida ce mutfarida laisa ka mithlihi shay kuma sai ya tafi ƙarshen ayar ya tafi mustami'un tawfiq ya kore kuma ya tabbatar sai ya gwada cewa abinda aka tabbatar din ba shine abinda aka kore ba sama din ba irin sama din da ka sani ba ne basar din ba irin basar din da ka sani ba tare da cewa tana da sama kana da basar ba ana maganar hannun riga ba hannun agogo hannun ƙofa, hannun sauro hannun kaza wani duk ba hannaye ba ne fil musamman amma daidai suke a filana to ya in wannan ba su daidai ba to yaya mahalicci da abin da ya halitta ya zai yi kamar kekeniya sa ibn qayyim a cikin sai yace rabbun wa abdun kaifa yashtabihan ورب وعبد ليس يجتمعان اصلا ما بنحكي تماما malam ya ce ya zamto ya kubuta daga bautar wani Allah wanda wannan gaba ce mai haɗari wurin zamiya ne wanda da yawa yanzu al'ummar musulmi suna faɗawa ce domin duk abin da za ka dinga karɓar umarni da hari daga gare shi yana sarrafa ka ba tare da tsaidi ba kamar ce da Allah jalla wa ala ya zama abin bautarka shi yasa Allah ya ce a ra'aita man ittakhadha ilahahu hawa al-ilah bi ma'na ma'lum wal ilahatu al-ibadatu يسا ورد في القراءات ويدرك وإلهتك لمكم ويدرك وآلهتك أي ويدرك وعبادتك أنجاني to duk abin da zai zama shi ne zai faɗa maka kaji a daidai lokacin da ka tattara na Allah ɗin ka ajiye sawa'un mulkin ka ne sawa'un dukiyar ka ce sawa'un sana'ar ka ce sawa'un matar ka ce sawa'un uban gidan ka ne shehin ka ne sawa'un malamin ka ne kaza ka ne ta yadda za ka tattara na Allah ɗin ka ajiye ka ɗan nasar, to nan ya zama maka abin bauta to alƙalbu salim ya kwashe kayansa gaba ɗaya a gaban kowa sai a gaban Allah ya zo ba ruwansa da kowa ba wani wanda zai sarrafa shi gabar abin da Allah jalla wa ala yake so ai salima min ubudiyyati ma siwa wanda 'yan uwa masu albarka wannan shi ma wata wata wani wurin zaniya ne wanda da yawa wasu suna fadawa ma bautar abubuwan da ba su sani ba su ba sa kawo cewa wannan bauta za su ce maka ai mun yadda Allah shine abin bauta to amma a daidai lokaci duk wanda zai sa ka ajiye na Allah ka dauna ta ko kuma kai ka yanke shawarar ka ajiye na Allah ka dauna ta ya san maka abin bauta duk da baka fita ba amma kuma halin ka abin da yake gwadawa ke yace wa salima min tahkimi ghairi rasulihi ga wata wurin zaniyar kuma ita ce zuciyar da ta kubuta ga barin hukunta wani manzon Allah su alaihi ka'ida da alqur'ani ya ba mu ne duk abin da muka yi kai kawo a tsakaninmu to ya zama na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine raba kaddama ka ce addini ne ni kuma na ce ba addini ba ne, na ce addini ne kai kuma ka ce ba addini ba ne. to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi zai raba gaddama فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم قبائل فأنقول إيمان لا يؤمنون لا نافية أنقول wanda da yawan mu muke ganin wannan ma ba wani abu to dan Allah ina ga wanda yake ganin cewa kuma wani abin na wani manzon Allah ma ya fi kaga wannan aishi gaba ɗaya ma a guje fita ya fice shaye hatta yi hakki ne har sai sun sanya ka ta zama kai ne raba gaddama fi mashi sama bayan cikin abin da aka samu hatsaniya a tsakanin ba kawai yawon nan ba sun mana a zafi fi anfusihim harajan ma kawai sannan sai sun ji ba su da wani kankani a zuciyarsu dangane da hukuncinsa فنفس ميك قوية تبكى الميك قوية بس ده جاهل مزال الله وينا رأيه بس داعش ده بايا رأيه سنة حديثة سنة بس رب جدو وكذا كانت حديثة ما بابا قرياني تو كذا معنى رفا كاكي حديثة قرياني كاكي رسالة مزال الله قرياني wanda ya karyata hadisi wannan ba musulmi ba ne domin ba a musulunci sai a shaɗu Allah ila ba, a shaɗu na Muhammadun Rasulunma, to ka ce ya saƙon ma ba ka yi dire shi fasari mafi mahabbatillah malamin shiga wata da kawo wato gaɓoɓin da sai sun taru za su sanya zuciya ta zama ta kubuta ingantacciya ce yace kuma ita ce zuciyar da ta kubuta ta bangaren soyayyar Allah wato da zaka buɗa ta cike take falda san Allah kamar yadda Allah ya ce wallazina amanu ashaddu hubban yan uwa mataki na mahabbatullah mataki ne wanda idan ya cika zuciya to zuciya kuma za ta cika ishlalan wa ta'ziman lillah ishlalan wa ta'ziman lillah yana cin abin da yake da kanwa a zukatanmu shi ne ta'azimu hurmatillah ganin girman Allah dan Allah me yasa aka shar'anta rantsuwa saboda tunanin cewa Allah shine makurar abin da yafi komai tsada to amma yayin da wani ya halatta wa kansa ya rantsi bisa ga ƙarya wannan ya san girman Allah kaga wannan bai ma gane ma me ake me ma maqsudin rantsuwar ba me yasa aka ce ayi rantsuwar shi kawai abin da yake hangowa ya zai ya dadabu wannan haƙƙin na mutane kuma ya fahimci din dai ya rantsa din ko ƙarya yake za a bashi shi. ya yarda ya gamsu kuma ko bai zai faru gobe ko jibi ba ruwansu su wanda cikakken wanda ya jahilci ubangiji kenan a wata ala. to zuciyar da ta cika da muhabbatullah azza wa wajen? ba za ka same ta da haka ba مع تحكيمه لرسوله في خوفه ورجائه والتوكل عليه sannan kuma ya hukunta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine raba gaddama komai nasa yana tafiya bisa doron yadda ya zo da risalar salawatu rabbi wa salamuhu alai irin tsoron Allah da yake yi irin tsoron Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya haka na kwaɗayin abin da ke hannun Allah ɗin irin kwaɗayin da manzo Allah sallallahu ya sa a yi dogaro ga Allah irin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nan sakon da Ibn Qayyim yake yake turawa shine har a abin da ya shafi al-khawf raja ɗin, wa tawakkul wal mahabba akwai wanda digadigan su sun zame zai zo ya maka bayani yanzu wanda a wurin soyayyar Allah yake kokarin ya siffanta Allah da abin da bai kamata a ce an siffanta Allah da shi ba ya fi dacewa a ce namiji ya siffanta mace da yake so da shi kaga wannan a ta al'adab an samu masu wuluwi cikin gulatun tasawwifa da suke siffanta Allah bil ishq wanda al ishq la yakunu illa bayna ar-rajul wal mar'a sai a abin da yake faruwa tsakanin namiji da mace ake wannan amma tsakanin bawa da ubangiji babu wannan to shi yasa ce suka hukunta manzon Allah a wannan haka na a babin tsoron Allah dan akwai wanda su da suka zo wurin tsoron Allah sai suka yi mubalaga har suka fada cikin su bani billah suke munana wa Allah zato wannan ba shine irin tsoron da aka ce a yi masa ba haka na wanda suke a wajen raja'i al-murji'a su kuma ma gaba ɗaya sai suka suka da ma ɓangaren. cewa ai rahmar Allah jin kan Allah tausayin Allah sai suka tattara kuma ɗaya ɓangaren wanda yake sawa a samu daidaito suka sanya shi a kwandon shara wannan yasa kuma sai suka yi sakaci wurin zage dantse da tsantseni wurin saba wa Allah da sun yi ai Allah mai gafara ai Allah mai jin kai da kamata ya su hada, ita ce hanyar manzon Allah إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين يشك مدني سنتر فشن سا تفكر الخيوي دومن خيوي دا سكي كي وازوا دا فشن الله سنة ديوة سنة ديوة wanda أخيك لذاك دينا ka ga yana fasa maka yana شيء da maka da sunan littafin الشيطان wannan da shaitan tarko tarko ne kala kala na shaitan in ya wurga wancan ya kama shi ta can to wancan ba ta san zai kama shi ba ni ba ta nan zai kama kowannen ba akwai irin tarkon da shaitan yake Wataƙila akwai irin tarkon da ake yin tarayya amma akwai abin da in aka ajiyewa ne ba yadda za a halakar da shi amma akwai abin da ana ajiyewa ne shi ya san ba zai sha ba to idan ita ce zuciyar da ta nisanci duk abin da zai kai ga fushin Allah jalla wa ala malam ya ce ai ka tattare wannan wannan shine sinadari shine madara shine tsagwaran bautar Allah wanda aka umarce mu da ita wa hada huwa haqiqatul ubudiyyah allati la taslihu illa lillah wahdahu wanda ba wanda ya cancanta a yi masa irin wannan bautar sai Allah jalla wa ala malam ya tsora ya ce salman busari kubutacciyar zuciya na lafiyayya wanda bai salima mai an yakuna li ghairi Allah fi shirk ita ce zuciyar da ta kubuta gabar ta zamto tana da wata ƙarayya wani rabo tare da a ce rabo tare da wani Allah ga Allah a cikin zuciyar kuma akwai wani Allah tashin hankali kaga ai muna da cikakken aiki sai ka ce anya ko za a ji labarin ma'ana zuciyar babu kowa sai Allah duk wani aiki da za a nufa Allah Allah zuriya ba a neman suna ba a neman yabo ba a neman fice ba kamar yadda ba wannan da kai abin zargi ba yanzu wanda zai yi wani aiki na Allah ko na addini dan ya ba wani aushi. ai ya samu damuwa ko je yana kaza yace ai ina yi ne dan wani ce ya ji haushi to in ka ba shi haushi fa hijratu ila ma hajara ilai in Allah ya ce mai ka bai ji haushi ba to shikenan wa qadimna ila ma amil kai da asali tun da aikin Allah ne ya kamata ka yi wajen ka ba wani haushi ya kamata ka yi shi ba ka faranta wa wani a'a kawai allan kawai cewa ya fa babu wani sofa ne na tarayya da wani allah a cikin zuciyar kwata-kwata gaskiya wannan ita ce irin zuciyar annabawa da mursalai da siddiƙai ba sa hango kowa sai allah innama nutu'imukum liwajhillah لا نريد منكم جزاء ولا شكور haka yake bi wajhin ma ta kowace fuska babu Allah cikin babu wani Allah a cikin zuciya yace kusan ka ce wato ta zanto ta kace zuciyar ta zanto ta tafi ba ta komai sai mai bautar Allah jalla ba'ala ta fuskar nufi duk abin da za ta nufa abin da Allah yake so ta fuskar soyayya duk abin da za ta so abin da Allah yake so ta fuskar dogaro yadda Allah yake so a dogara din ne da irin yadda Allah yake so a dogara ta fuskar komawa ga Allah ta fuskar matakin da shi ke kaiwa da hashiya da hau wato al-isbat wato shine aslul maqam wanda minhu yanfaliqu tanfaliqu al-khashyah wal khawf sai mutum ya zama mukbi sannan yake zama khashi'a ya zama kha'i ba zai samu tsoron Allah ba ibn qayyim a littafin sa madarij salikin duk ya ta kawo wayannan manazil din sai mutum ya samu wato wato mataki ne na gaba ɗaya kusan ya sallama ka cokan ya miƙa wuya ga Allah jalla wa'ala zuciyar ba kowa a ciki sai Allah jalla ala dan haka cike take da tsoron Allah cike take da kwaɗayin abin da ke hannun Allah yace irin wannan zuciyar mai lafiya za ka samu aikin ta? ziryan tana yin sa idan Allah ba ta da wani kwaɗayi na wai ta burge wani akan muna da aiki ko galibi abin da ba za a faɗe mu ba ba ma sani galibi duk inda muka yi aikin da ba za a ji mu ba ba mu fiye yi to malam a ce wanda yake babba ma yariya yanzu gafata malam wanda yake babba jagora shugaba ya ƙeru aiki a inda ba za a gani ba a faɗa kana da ƙarfi kana da mulki kana da kuɗi kana da iko to wa kake so ka burge idafatan ila wannan da za ka yi mai aikin kuma haƙƙinsa ne kai mai amma in ka san lungu ne in kai ɗin ba za a faɗa ba sai a ƙinci amma inda za a nemi suna inda za a yi campaign inda za a yi kaza to anan za a saka aiki yace ce aikinsa tsagwaran Allah ya nufa da shi Don haka shi yasa in zai so abu don Allah zai so saboda Allah zai soyayya in zai ƙi abu saboda Allah zai ƙi, in zai bayar don Allah zai bayar in zai hana don Allah yake hana baya hango kowa sai Allah a nan shekul islam ibn qayyim Talhifin wannan magana yayi daga cikin hadisin manzo sallallahu alaihi wa sallam da yace imani ba zai kammalu ba har sai mutum ya so dan Allah ya ki dan Allah ya bayar dan Allah ya hana dan Allah to wanda zai haka shine imani ya kammalu wanda ya bayar dan ya burge ba wanda ya bayar dan ya ba wani haushi baya ciki malam ya ce ba kawai wannan su ne kunutun ba wannan kawai ba zai wadatar ba zuciya ta zanto ita ce kubutacciyar zuciya har sai zuciyar ta kubuta gabar miƙa kai shiruwa da miƙa izamto kamar ka ce shi shine kamar a ce ka ba wani remote control ɗinka yi tsaye da kai ba wanda ake wanda sai Allah Allah jalla wa ala kaɗai ake miƙa wuya eh yace sannan kuma da sanya ke zanto cewa shine abun shine hukuntawa ko shine wanda zai zartar da wato tsarin da ya gada dama koma bayan manzon Allah jalla wa a can an farlanta mana abin da nike sabani to manzon sallallahu alaihi wasallam gaddama to duk abin da kuma manzo sallallahu alaihi wasallam bai yanke gaddamarsa ba sai mu duba in Allah ya yanke to na Allah za a dauka can manzo sallallahu ya wakilci Allah ne anan kuma inda bai sa ai wakilcin sa ba to dole shi kuma a bi shi dan haka kai ka ce ya kulla zuciyarsa yayi mata wani kulli kulli wanda yake tamam ya tamke ba wani sakwasakwai irin kullun nan ne da wato sai an tsari za a iya kwance shi shine abdan muhtamal kai daga nan aka kira aqida da aqida domin wani abu ne wanda ya riga ya kulli kamar a cikin zuciya cewa duwu ya ji daɗi abin ba zai fita ba domin ɗan adam ya haifar shi yadda ka da Allah ɗaya ne duwu ya ji daɗi to kada ka sa a yi sako-sako da kai ka dawo kana kokonto kana anya ba uku ba ne anya ba su a'a cikin aka ji marigina Allah dai shi shi ɗaya ne kada kada su kada da ya ce sai ya zanto ya kulla zuciyarsa kulli ta mau ta fuskar yin wato koyi da shi shi kaɗai koma bayan kowane ne a cikin rayuwa ta fuskar aiki da magana a nan kuma aikin zuciya ya shiga maganganun harshe sun shiga ayyukan zuciya sun shiga maganganun zuciya wannan suna da alaƙa da aqida misali yanzu al-iman billah wa mala'ikatihi wa kutubi wa rusuli wal yawmil akhir wal qadari khairihi wa sharri wannan duk qaulul qalbi ne qaulul qalbi ne magana ce ta zuciya duk abin da kudurce shi ake to wannan malamai suna kiransa qaulul qalbi anan shi ibnu qayyim yake nufi ce min aqwalil qalbi shi yasa yace wa hiya al aqaidu sune aqidu kaga anan abin da zaka fara sakawa usulul iman al iman billahi wa rasulihi wa kitabihi wal yawmil akhir wal qadari khairihi wa sharrihi ko kuma husnihi wa murhi sai kuma maganganun da harshe yake iya furtawa wanda duk abin da harshe ya furta to labarin zuciya ne shi kuma harshe yake furtawa da kuma irin ayyukan zuciya su kuma ayyukan zuciya su ne abin da muka sani na abin da ya shafi irinsu su alkhawf raja al al'inaba al abubuwan da ba za ka iya nuna su ba da ɗan yatsa amma kuma addini ya sanya cewa ba za ka kai matsayi ba na kusanci ga Allah har sai zuciyarka ta siffanta da wannan komawa ga Allah kwaɗayin abin da ke sannun Allah razana ga barin Allah wannan abubuwa ne wanda idan ba su katoto a zuciyar bawa ba to za ka same shi gwargwadon yadda suka hukunta gaban zuciyarsa gwargwadon yadda ka same shi kuma yana aikata ta'asa da masha a aikace wanda suka ci karo da wannan malam ya ce ya ba da misali da a qalb ya ce nufi wanda nufi a baya ya yi mana ishara zuwa ya zama cewa lillah kuma fillah da kuma abin ya shafi kamar soyayya ko ki da duk abin da yake yake na ruwa da waɗannan to dukkaninsu alƙalbus salim alƙalbus sahih ba shi da zaniya ta ɓangaren wani wato saƙon da nake so ‘yan uwa su gane shi ne a nan ibn qayyim yana gaya maka irin yadda ruwan yake da zurfi cewa gurbin da ake samun zaniya zuciya ta zane maimakon da tana da lafiya ta dawo ta zama marar lafiya to idan aka samu wata gaba cikin wannan aka zane to zuciyar rashin lafiya ta sani to haka kuma a zo abin da ya shafi ayyuka a aikace a amalin jawari kamar irin su sallah irin su jihadi irin su hajji hmm? ayyukan da za a yi su a zaɓe malam ya ce kenan dai sai ya zama cewa wanda yake sarrafa ta. dukkanin rayuwarka ayyukanka baki ɗaya na gabanka ciki da waje ɗan ƙanƙani da kuma babba shi ne abin da manzo sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi ma'ana manzan sunna ita ce remote control don haka ba za ka yi ba za ka yi asar baki ba a abin da baka san manzan Allah sallallahu alaihi sallam ya ce a yi ba ko a bari ko kuma kada a yi kai kuma ka yi azarbaɗi kawai kai gaban kanka kada ce a yi in kai haka ta samu matsala ba sahibul qalbi tsari ba zai wannan kaga anan fa kamar yana mala yana ce mana ba yadda za a yi mutum ya zama ya yi dama dama da bid'a kuma ya zama qalbuhu sari ya zama zuciyarsa ta kubuta ba zai yi ba saboda ai kamar tana cin gyaran manzon Allah sallallahu alaihi kamar kana cewa ga wasu abubuwa da ya kamata a ce ka koya wa al'umma kuma baka koya musu wal iyazu Ya ce ba za ka rigaye shi ba da wata aƙida ko da aiki ko da magana sai fa idan akwai dalili da ya tabbatar da haka Ya ce kamar yadda Allah ya ce ya ku waɗanda suka yi imani kada ku rigaye Allah da manzo cikin maganganu ko ayyuka ma'ana kada ku fada har sai ya fada kada ku aikata har sai ya aikata amma ku gaban kanku kada ku yi haka inda za ku yi din to fa huwa raddun da nassan hadithu Aisha wa ibn Abbas fi sahihayn من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد domin wa ya ka, a karan bana ga wanda aka turo kuma da aka turo shi da sako aka ce ga yadda za a yi sakon to kai kuma ya za ka yi gaban kanka malam ya ce shi ya sa wasu daga cikin magabata suke cewa babu wani aiki da mutum zai yi fi'la wannan ismul marwani ne kuma za ka iya kiransa ismul hay'a wato ya dullu ala alqilla wani ko kaka wani ɗan aiki wani aiki ko kaka wa in saburat komai kankanta sa illa yunsharu lahadi wa nan face ranar gobe alkiyama sai an zube maka fayil guda na farko za a ce maka lima me yasa da wani dalili me yasa kai da wani dalili kai kaza ko da wani dalili ba kai ba ba kai ta yaya sai ka ba da wannan amsa to kaga in abubuwa ma kake na ibada idan bisa ga doron sunna ne zaka ce saboda koyi da manzon Allah saboda haka annabin mu ya zo da shi amma in kai ka kirkiro ko kuma kirkirowa aka yi aka dora ta a kai domin wani sai ce ni ba ni na kirkiro ba to ai hadisin ya ce man amila amana laisa alaihi amruna shi kuma wancan gogon mai mai ma'abocin kirkira to shi kuma man ahdasa ce take aiki a duka ba lada ai lima fa'alta sai an ce me yasa kai kaza wa kaifa fa'alta ta yaya wani dalilin ne yasa malam ce tambayar farko za mu ji ana faɗar dalilin da sa kai aikin ko ne ya ƙarfafa ka kai aikin ko ne ya jata har kai wannan aikin shin kawai tsabagen wato san rai ne afuwa yace hal huwa hasbun ajilun min hudud al-amil wa gharad min aghrad ad-dunya al-ajil shine da abin da ya shafi duniya mata'in duniya neman suna neman abun duniya neman mulki neman kaza neman gumbacewa shin wata bukata ce taka kace so ka kosar da ita daɗi wanda nan da an ji shi shikenan ya ƙare in baka bar duniya ba kamance da shi shin wannan manufar ce ta sa wani dalili ne cikin dalilai na duniya kamar san a ka san yaban mutane ko kuma a'a gudun ka su zarge ka yan wa ku duba har gudun ka a zarge ka wannan baya cikin sifatun qalbus sahih da kamata yi ka guji kada Allah ya zarge ka amma duk sanda kake gudun kada mutane su zarge ka to wannan yana gwada nifa fa kamar ka sanya tsoron wani Allah a cikin zuciyarka wanda Allah ta iya kamata kuma ka ji an gane ko ko a'a istijladu mahmudin ne so kake ka janyo wa kanka wani amfani za a samu wata wata karuwa ta duniya ko ko a'a so kake ka kare wa kanka wata cutuwa amma cutuwar da ta duniya ko ko dalilin da yasa kai wannan aikin ka yi ne don ka amsa sunanka na bawan Allah subhanallah ka je da ibnu qayyim yake to idda ka san shi haka yake zazzara abubuwa haka yake ta illa illa da abubuwa shin ƙoƙarin sauke nauyi ne na bautar Allah ya sa kai ko ma a'a san da kai abin nan kai baka ma ji kake ma a'a karanta ya kai sai ko ku a'a shin dalilin da ya sa kai wannan aikin kana neman soyayyar Allah ne kana neman kusaci ga Allah jalla wa ala wanda ne yake kula da kai yake ka. da neman samun shiga gare shi wannan fa duk shine fa ma'anar wannan tambayar da za a yi dan abin da ake sa rai in dai zuciyar mai lafiya ce to za ta yi wannan gidan haka amma in da rashin lafiya to ba za ma ta kawo wannan ba malam ya ce a dunkule gurbin wannan tambayar ana nufin cewa shin ya dace a ce ka yi wannan aikin ga ubangijinka ko ba a'a ka yi wannan aikin ne don san ranka to amsar asiri take lafiyayyar zuciya za ka yi ne don san Allah zuciya ne matsala za ka yi ne don amfani na kurkusa nan ya kamata mu dasa aya ah, sai mu tashi wasani su'alu wa an mutaba'atu abinda muka faɗa daidai Allah ya amfana da mu kuskuren da muka yi Allah ya mana rahma ya mana afwa ya fahimtar da mu daidai wa subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته